sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis goma sha biyu ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafi tsakanin labarai. To Hadiza, wani bom da ya fashe a Kabul babban birnin kasar Afghanistan jiya Laraba ya yi sanadin kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu akalla arba'in. An naɗa babban hafsan sojan ƙasar Rasha a matsayin jagoran dakarun da ke yaƙi a Ukraine jiya Laraba. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana ƙasar Uganda a matsayin wacce babu cutar Ebola jiya Laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na karshe. kanan labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa ma'aikata cikin gidan jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin fara rajistar ƙananan makaman da ke hannun fararen hula da nufin karfafa matakan zuba ido akan makaman da ke yawo a tsakanin jama'a. Sannan kuma a jihar Sokoto 'yan bindiga sun yi wani babban sun eh, wato sun kashe wani babban malamin addini sun mishi kisan gilla tare da tarwatsa garuruwa da dama kamar kowace rana mai kamar ta yau alheri za ta kuma sake za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wani bam da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin waje a kabul babban birnin kasar afghanistan jiya laraba ya yi sanadin kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu akalla arba'in khalid zadran kakakin 'yan sandan birnin kabul ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kuma yi allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na afghanistan wani asibitin agajin gaggawa da ke kasar italiya a kabul yana jinyar yawancin waɗanda suka jikkata mun karbi marasa lafiya sama da arba'in a asibitin yana da wuya mu iya sanin adadin su na ƙarshe muna ci gaba da aiki in ji stefano soza daraktan ƙungiyar agaji na ƙasar an naɗa babban hafsan sojan ƙasar rasha a matsayin jagoran dakarun da ke yaƙi a ukraine jiya laraba wannan mataki ne da ke nuna rashin gamsuwar fada kremlin da yadda ake gudanar da jagoranci a halin yanzu da kuma kurakurai a aikin soja ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a jiya laraba cewa a naɗa janar baleri Grasimov a matsayin sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwa a Ukraine shine babban hafsan hafsoshin sojin Rasha. Kwamandan da ya gada shine janar Sergei surobekin an rage masa girma ya zama mataimakin Grasimov tare da wasu janar guda biyu. Yin garan bawul ɗin da ya alama ce da ke nuni da cewa har yanzu shugaban kasar rasha vladimir putin ya yarda da shugabancin manyan sojojin kasar da suka fuskanci suka kan irin rawar da dakarun kasar ke takawa a rikicin hukumar lafiya ta duniya da who ta ayyana kasar uganda a matsayin wacce babu cutar ebola jiya laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe barkewar kwayar cutar nau'in sudan wanda ya fara a watan satumba bara ya yi sanadin mutuwar mutane hamsin da biyar an bayyana haka ne a wani taro a gundumar mu mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar ebola nau'in sudan karo na biyar a kasar uganda dr jane ruth aseng ministan lafiya ta uganda ta ce manyan abubuwa da ke haifar da yaduwar cutar su ne kamuwa da cutar a cikin gida da kuma taruka a wurare masu zaman kansu. Jiya Laraba aka cika kwanaki 113 da fara barkewar cutar Ebola da kuma kwanaki 42 da sallaman mutum na ƙarshe da aka tabbatar ya kamu. Kasar ta samu labarin da aka daɗe a jira. I now confirm that all transmission chains have been fully interrupted. Ta ce, yanzu na tabbatar cewa an rufe dukan hanyoyin yada cutar, kuma zan yi amfani da wannan damar wajen shelar cewa an kawo ƙarshen barkewar cutar, kuma yanzu Uganda ba ta da cutar Ebola. Gundumar Mubende ta yi rajista adadi mafi yawa na waɗanda aka tabbatar sun kamu da marasa lafiya 64 da mutuwar 29. Madalla ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar niger ta bayyana shirin fara rajistan ƙananan makaman da ke hannun fararen hula da nufin karfafa matakan zuba ido akan makaman da ke yawo a tsakanin jama'a. Wakilin muryar Amurka sila Mumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. A sanarwar da aka fitar a wannan mako ofishin ministan cikin gidan Nijar ya bayyana shirin fara rajistar kananan makaman da ke hannun farar hula daga ranar 20 ga watan na Janairun 2023. saboda haka ya zama wajibi mutanen da suka mallaki bindigogi da harsasai su gabatar da su a ofishin kamfanin sonima domin su yi rajista wato markash kamar yadda kungiyar sai yawo ta umarci kasashen mambobinta daraktan kula da sha'anin doka a ma'aikatar cikin gida malam zabai alhaji ibro ya mana karin bayani akan manufar wannan shiri markaji yadda kuka sa ake samu a mota nemo matrikil haka ne markaji yake lamba ce ake nuhin a yi ma bindiga eh, ma'ana mutum ya kai bindiga shi ga yadda yarjejina da ta sai da yawo take ana sa logo shaida ta sai da yawo sa'an nan kamar ga abin da ya shahi horar hula ana sako na nijar shine na sa'an nan abin da ya shahi horar hula ana rubuta civil kamar ibe sai a rubuta mata wata lamba kamar wani wani immatriculation ne ayyukan rajistar waɗanda a watannin baya aka aiwatar da makamantansu ga wani rukuni na jami'an tsaro abu ne da a take aka ga fa'idarsa wannan markashin an yi magard republican Eh, ina kyautata zato an yi ma gendarmeri polis su ma suna nan gai kaɗan kaɗan suna su da an kai ba a tai ko ina ba an taɓa ganin unhwanin shi saboda bindigogin niger an taɓa sata su cikin yan hayaniya da ake samu da yan ta'adda an taɓa su a mali kuma aka maido a niger saboda akwai lamba ta cewa bindigogin niger ne shugaban jam'iyyar pnpd a kal ƙasa alhassan wanda ke zaune a ɗaya daga cikin yankunan da bindiga ke zama wani makamin kare kai daga aika-aikar barayi da ta 'yan fashi yayi na'am da matakin na mahukunta saboda wannan zai ba da dama a san cikin yanki duka wane ne ke rike da bindiga zai inganta zaman lahiya cikin yankunan namu da an yi wata ɓanna in ma wani ne aka halbe a san ko suwa suka halbe shi duk wanda bai yi rijistan bindiga ta ba kenan za a ɗauke shi bandi ne dan ta'adda ne ko kuma terorist ne kenan dole gwamnati za ta ɗauki hukunci gare shi kafin zuwa ranar rasoma ayyukan rajista ma'aikatar cikin gida na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin samun haɗin kan al'umma yan ƙasa su tai su yi abin da ya rataya ga wuyansu wanda kaga kun bai son a sa ido akan bindiga to akwai tuhumar da ya kamata ɗaya biyu har uku mu da muke iya kan shi ko dai na ɗaya mutum ne mai niyya ya yi unhan da bindiga shi cikin wani aiki wanda ba na kwarai ba na ta'asa ko kuma mutum ne wanda yalla ya samu bindiga kuma ya saida ba cikin ka'ida ba in an ce a kirawo shi a taho a yi wani bincike bai so ko kuma mutum ne wanda bai so a yi ka'ida saboda misali bai so ya biya lahon kasa jamhuriyar nijar da ke makwabtaka da kasashen da ke fama da rikita-rikita irin su libya mali burkina faso da wani bangare na chadi da najeriya na matsayin wani wurin da masu safarar makamai yake yada zango a kan hanyar su ta shigar da bindigogi a kowace daga cikin waɗannan kasashe sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gaida Sulaiman Muni Barma. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi biyu na labaran duniya. Firaministan kasar Pakistan Shehbaz Sharif ya yaba kasashen duniya jiya Laraba bisa alkawarin da suka yi na dala biliyan tara da dugo bakwai a taron da suka yi a wannan makon a Geneva domin tallafa tallafawa ƙoƙarin Islamabad na farfadowa daga mummunar ambaliyar ruwa da sauyin yanayi ya haifar. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da sharif da ya jagoranci taron na yini ɗaya a ranar litinin tare da wakilai daga ƙasashe da dama cibiyoyin hada-hadar kuɗi na ƙasa da ƙasa da kuma masu ba da taimako masu zaman kansu sun halarta sharif ya shaida wani taron manema labarai a islamabad cewa ƙididdiga alkawuran da aka yi na ƙarshe sun zarta abin da aka zata daga masu ba da taimako na kasashen waje don samun rabin dala biliyan 16.3 da ake bukata a cikin shekaru uku masu zuwa don farfaduwa da sake ginawa daga ambaliyar ruwan ya ce sauran kudaden za su fito ne daga albarkatun cikin gida na kasar bankin raya musulunci bankin duniya saudiya faransa amurka china da tarayyar turai na daga cikin manyan masu ba da taimako jami'an pakistan sun ce kusan kashi 90 cikin 100 na alkawuran da aka yi lamuni ne na ayyuka daga ƙarshe a farkon wata mai zuwa ne ake sa ran za a fara aikin sake nazarin manufofin amurka game da ƙasar china majalisar wakilan amurka ta amince da wani kudiri a ranar talata na samar da wani kwamiti na musamman kan china da ƙuri'u 365 masu goyon baya da sittin da biyar ba sa goyon baya. Kakakin Majalisar Wakilai Kevin Makati ya zaɓi ɗan majalisa na jam'iyyar Republican Mike galaga ya jagoranci aikin kwamitin. Mutane da yawa sun nuna sha'awa na yin magana da shugabannin Republican na majalisa a wannan safiya, kuma mutane da yawa sun nuna sha'awarsu na da ƙwarin gwiwar cewa za mu sami kyakkyawan gungun mambobi masu himma da suke da alaka da batutuwan da muke fuskanta a halin yanzu in ji galaga a wata hira da sashen mandarin na boa galaga ya shaida wa boa cewa kwamitin na sa ran gudanar da zamansa na farko daga farko zuwa tsakiyar watan fabrairu kuma zai hada da 'yan majalisa daga bangarorin biyu Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yayin da kwanaki ke ƙara matsowa ga zaɓukan da za a gudanar su kuwa 'yan bindiga sai ci gaba suke yi da tarwatsa garin ruwa suna kisa tare da korar mazauna garin ruwan. Jihohin Arewa maso yammacin Najeriya ne suka fi fuskantar wannan matsalar inda a jihar Sokoto 'yan bindiga suka yi wa wani babban malamin addini kisan gilla tare da tarwatsa ruwa da dama. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankulan 'yan najeriya duk da yake kasar na ci gaba da hada-hadar gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan shekara a yankin arewa maso yamma jama'a na ci gaba da kokawa ganin yadda matsalar ta gagari jin magani duk da yake mahukunta suna cewa suna kokarin samar da mafita inda yanzu haka jama'a ke kawar cewa garuruwansu kamar yadda 'yan bindiga suka tarwatsa wasu garuruwa a jihar sokoto a wannan mako habibu halilu modaci dan majalisar jihar mai wakiltar karamar mulkin isa ya ce sun yi ta kai koki akan wannan matsalar amma abin kamar an shuka dusa. Yanzu magana da muke maka yau yau din nan da muke maka magana an halbice mutum biyu garin Bargaja sannan garin Modata an kashe mutum guda haka kuma an kashe mana wani babban malami a wani mu an kora mutane kusan fiye da goma sha biyar a halin yanzu muna da garuruwan da sun ka tashi modaci ɗan zanke eh, lugu da kuma turba idan haka sun ka ci gaba har lokacin da za a yi zaɓe to muna tabbatar ma duniya cewa ko da za a yi zaɓen nan ne a waɗannan yankuna to ba za a sami a sakamako mai kyau ba. Wani abu da ke ɗaure kai shine yadda koken jama'ar da abubuwan ke shafuwa ke zama kuwar ka banza kamar yadda irin su Bashir Altina Goyawa shugaban rundunar adalci a Najeriya ke gani. iya ce gabacin Sokoto wada ba. Kullum sai an kashe mana mutane babu garin da ya rage yanzu in ba cikin garin Isa ba. Babu garin da ya rage in ba cikin garin an Birni ba. Ai babu kiyasi ina tabbatar maka gari goma sha shida yanzu ya tashi ya komo cikin garin Isa tabbas. Suna nan makarantar na firamare na cikin garin Isa. Babu kowa mai diba su babu wanda ya ce ku ci kanku babu wani duk wani mai iko garin nan ba shi ciki. Wannan shi a halin da muke ciki. Amma yanzu maraicen na ina ka samun tabbaci wani shina gona ta yi bakin gari ya ce ga sojoji can kayan mota goma sha biyar sun ta sama dajin na gabacin sokoto gehen bargaja. a yankin jihar kebe ma batun ɗaya ne musamman a kudancin jihar kamar yadda wani mazaunin garin sakaba ya shaida min. a hali yanzu gaskiya muna cikin zaman da a hali yanzu domin kowa da wani lokaci mutane dai kowa gudu ya kai na yau daban na daban to gaskiya garuruwan da suka bar su gaskiya suna da yawa akwai kwankwane akwai kaciku akwai unguwar cito akwai unguwar shajoro a takaice gaskiya garuruwan da aka bar nan kauyukan gana mu gaskiya gari ya gari goma sha biyu a halin yanzu nan duk sun koma cikin garin sakaba wasu dan wasu dan kolo wurin soja wasu ayu wasu kuma bena sai dai rundunar yan sanda a jihar ta kebbi ta fitar da wani bayani mai sa hannun kakakinta superintendent na 'yan sanda na fiwa abubakar mai nuna cewa kwamishinan 'yan sanda ko a wannan mako ya ziyarci yankin na kudancin kebbi domin auna yanayin tsaro da kuma ƙara inganta shi na yi ƙoƙarin jan ta bakin hukumomin tsaro a sokoto sai dai abin ya ci tura amma rundunar 'yan sanda a jihar ta bakin kwamishinan ta muhammad usainu gumel ta yi ta bayar da tabbacin ƙudurinta na karfafa samar da tsaro a duk faɗin jihar. Hakika 'yan sandan jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci na suna ci gaba da jajircewa wajen gudanar da ayyukan da aka ɗora musu shine na tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da kyakkyawan tsaro a wannan jiha. Yanzu dai jama'a na ci gaba da zama cikin zulumi tare da zura ido su ga irin waibuwar da mahukunta za su nuna a gudanar da zaɓuka a yankunan da yake lokaci na ƙara matsowa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar. baya ga haka a shi ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da yanayin rayuwa na ƙasar kamaru wanda muke ciki a yanzu muna cikin matsala kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala ni matsalan da nake gani abin da yake tafe da matasa dai abin da suke son su ga gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fata iyali na lafiya alheri grace abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau alhamis ta biyu a shekara ta dubu biyu da da uku. Yau shirin domin iyali ya isa ƙasar Kamaru domin jin abin da ya zame wa al'umma rikawuya a shekarar da ta gabata da kuma inda al'umma ke bukata hukumomin ƙasar su sa gaba a wannan shekara domin ingancin rayuwar iyali. Batutuwan da suka ambato sun hada da tsadar rayuwa, rashin aikin yi tsakanin matasa, rashin isassu da kuma ingantattun cibiyoyin jinya da dai sauransu. Ga abin da waɗanda shirin ya yi hira da su suka shaida mu Muhammadu Rabi'u. Abin da zan iya faɗa dai yanayin rayuwa na ƙasar Kamaru wanda muke ciki a yanzu muna cikin matsala. Matsala ma ba ba iya ba mu san iyakacin shi ba. Na farko muna da matsalan abinci ya yi tsada, abinci ya yi tsada fiye da yadda kake tunani. Kaga kamar mai sukar shinkafa fulawa kai in muka koma daga filin gona gyada masara hatta su ganyen miya wannan sabulu kai omo wannan da da ake sai da shi dala biyar yanzu ya zama dala goma ka gani to muna cikin matsala muna roƙon gwamnati da ta duba mana wannan rayuwa da muka shiga ciki to ga babban ma matsala kuma ka ga rashin lafiya idan ya shiga duk yanzu talakoki suna kwance a gida wallahi ba su da hanyar da za su tafi dafta domin magani ya yi tsada maganin da za ka saya da dala hamsin yanzu shi ka saye shi jaka a hakan ma wani za a rubuta maka maganin maka ne ma babu shi ka gani to wannan rayuwa muna cikin matsalolin rayuwa yanzu haka talakoki da yawa suna kwance a gida bayan da za su yi su tunkari da fita to muna roƙon talaka kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala yanzu ka rayuwa kan gaba ɗaya ne babu mai kuɗi ba talaka tunda mai kuɗin ma cirewa yake yi ya saya babu farashin shi shi daban duk farashin ɗaya ne da na kuɗin da mai talakan to kun gani mai kuɗin ma shi ma cira yake saya kaga shi ma shiga cikin rayuwa mai matsala muna roƙon gwamnati da Allah da a duba a tausaya mana a sassauta mana wannan rayuwa da muke ciki albarkan wannan sabon shekara da muka shiga ni ne muhammadu sanusi a jihar gaundare wanda aka sanci da sunan sarkin goro bafadin sarkin gari ni matsalan da nake gani abin da yake tafe da matasa dai abin da suke son su ga gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki don yau duk wani matsalan da ake ciki da matasan nan ba su da abin yi ne yau duk su fitinun da yake tashi a jihar mu nan duk rashin abin yi yau gwamnati ta samo musu abin yi na ga dai kam wannan sungurlun aikin da gwamnati ta ba su ma ya ishe su ba za su je su shiga wani hanyar da ba daidai ba ba su shaye-shaye kwace ta nan wani dukan mutane ta nan wani fashi ta nan nan duk wannan Allah dan gwamnati ta samu musu abin yi kam to wannan kan dai za a tsira ta nan kam gwamnati ta yi kokari wannan shine fatan da matasa suke so su gan gwamnati ta magance musu to na biyun shi kuma maganan tsada rayuwa wannan ma matasa na fama gwamnati ta ga matsalan yau kayan abinci ya hauhawa karɓar rashawa ta nan duk shine da ya bata mutane rayuwa shine matasa suka ce to suka yanzu abin da suke neman gwamnati ta gane musu tsadar rayuwa da karatu man gwamnati duk ta yi kokari banan nan kam duk matasa da yara da manyan gwamnati ta sauke wa wayannan kan an yi kokari ana ta fama da shi shi kam an magance shi alhamdulillah gwamnati kan shaide mu mata godiya ta wannan bangare ba mu da matsala da ita ta nan alhamdulillah mun gode a matsayi matsayina dai na magidanci abinda gwamnati ta kafa yake kawo mana cikas a rayuwar mu na yau da kullum wato a iyalan mu a gidan mu kuma dubu biyu da ashirin da uku muke fatan mu ga gwamnati ta magance wannan abin saboda a samu zaman lafiya alhamdulillah gida to na farko dai yau dubu biyu da ashirin da biyu an samu matsala sosai domin tun dubu biyu da goma sha tara shigan wannan cuta na coronavirus mun samu matsala duniya gaba daya musamman mu kuma nan kasan kamaru a arewacin kasan kamaru mun wahala sosai eh gashi nan dai musamman wannan cutar din bai zo mana hakan nan ba amma gwamnati ta matse komai ya to dukkan wani abin da ka taba a duniya zaka saya sai a ce maka a ai saboda matsalan coronavirus ba a samun tafiya kaza ba a sayo kaza yau misali muna da abinci masara masara ta yi tsada masara ta yi tsada daɗin nan an noma masara masara an ka tashi siya jaka shida jaka bakwai yau masara muna tafi masara ya zama jaka ashirin da takwas a magana da muke nan jaka kusan jaka talatin jaka ashirin da yan kai masara buhun masara ya zama mana to yau ba mu san yaya ba yaya za mu rayu sukari an ƙara shi nama yau saniya kuɗi kilo ya ƙaru ko ba haka ba sannan kuma misali yau gwamnati ta ce mana karatun yaran mu an sauƙaƙa mana an ba mu karatun yara eh, a banza ka je ka rubuta yaro a banza a makarantar gwamnati to amma wannan a takarda ne gwamnatin mu na abin da ke damu shi shugaban ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya yayi kokari wato muna lura cewa yau Allah ya kawo sa shekaru ya yi girma baya samu ya motsa ya duba abubuwan da ake yana fitar da waɗansu abubuwa da ya ce to a yi a wannan abin amma a ƙasa ba a yi yau eh, makarantu ka duba ka gani makarantun mu suna karatu a zo a ce maka ka je ka biya yaro banza to ya zama to ko wasu kuɗaɗe da ake cewa afe afe idan ka tafi sai ka ga goma maka ka biya kuɗin bokon yaro da domin da za zaka zo ka biya jaka biyu kuɗin bokon yaro yanzu ya zama afe a ce maka jaka biyar jaka shida jaka bakwai kamu yaro ya kare shekara abubuwan da za a rika kirkirowa kana biya wanda yake aji na farko na na na na na, boko zaka samu kanka kana biyan kuɗin jaka kusan jaka ɗari biyu ko fiye da haka kaga wannan yana da wahala gwamnati ta lura mana da wannan idan ka zo ka ba da kuɗi wannan kam kaɗan yaron ka ya karatu a sauƙaƙa mana shi yau misali muna da matsalan ruwa ruwa ya yi wuya ruwa ya yanke duk ƙasan kamar ba mu da ruwa ruwa a kowane lokaci ana yanke ruwa a yanke ruwa sati babu ruwa a yanke wuta sati babu wuta ana zaune matsaloli na nan a haka abinci kuma dukkan wani kayan abinci da take tuna ya karu ya zamanto wato wani kalubale baka samu abinci mai arha ko menene ka zo ka taba yanzu ya zama tsada gwamnati tana zaune sai ta yi magana ta ce to yanzu eh an sauwaka an saka kuɗin mai farashin shi kaza to yanzu mai ya zama jaka biyu 2023 bishiki bai cika ban mai jakka da 800 a yanzu magana da nake gaya maka nan mai ya zama jakka biyu a kasan marwa lita daya yaya za ka yi wani mai za ka koma ma babu dukkan wani mai da ka tuna ya karu to yanzu sace ta sace kara takaddu to kasancewan karin takaddun nan shine ke kama mana matsala mu ka abin da muke so mai sauki ne hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa ana zuwa asibiti magunguna ya zama tsada baka isa ba hanyar abinci abinci sun yi tsada abinci ko mai ka taba yanzu ya tsada hanyar karatu neman ilimi yanzu inda ake nan makarantu sun zamanto ko da an ce maka makarantar nan zuwa karatun shi banza ne to zaka ji an ce akwai A.P.E wato iyayen wai yara ne suka haɗu suka yi wannan abin amma shi asusu su suka yi asusu amma zaka tadda eh akwai hannun masu karantarwa da suke ciki a ce yau boko ne wanda yaro yake nan eh, eh, eh maternel wai ka ji yaro a ce maka boko koko jaka sitin na gwamnati kuma public ai ka gani da wuya to abin da yake tsole mana ido a matsayina na magidanci a gaskiya wannan shekara dubu biyu da ashirin da uku da ya tinkaro gwamnatin kasan kamarun mun ji labari ta kara abubuwa da yawa gwamnati yanzu batun wuta wuta da babu aka ce an kara kuɗin sa mu kananan masu amfani da wuta wuta an kara maka kuɗin kilowatt da dala goma za ka biya mai kona kilowatt da wanda ba za ta kai ɗari ba dala goma to yanzu aka ce a haurar da mu gwamnati ta yi maganin wannan ya tsaya do Allah a goma ma ya yi tsada na biyunsa yau akwai dan talaka talaka ne da yake fama zai sayi yar motarsa an ce yanzu ita inshoran mota ta zama a assurance da vinyet akwai takardar da ake biyan gwamnati ya zama jaka hamsin a da dai ainihin sa da muka san wannan takardar din jaka biyu da rabi jaka biyar har ya kai sha biyar to yanzu an kara sa ya zama jaka 25 25 yanzu ya haura jaka hamsin to ka gani da matsala amma gida magidanci karami mu yanzu abin da muke bukatan gwamnati ta samu ta sauƙaƙa mana don Allah sha'anin abinci. To kaɗan kenan daga cikin abin da ke ciwa al'ummar ƙasar kamar tuwo a ƙwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi da ɗaiɗai domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da ingancin rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Muhammadu Rabi'u da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana da makwabciya Najeriya. A duk lokacin da ake bukata za a iya samun dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a wannan shekara da ma shekarun da suka gabata a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. mu. da alheri. ko in yi ko in yi magana mata su Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. To Hadiza ga labaran a takaice. wani bam da ya fashe a kusa da ma'aikatar harkokin waje a kabul babban birnin kasar afghanistan jiya laraba ya yi sanadin kashe akalla mutane biyar tare da jikkata wasu akalla arba'in khalid zadran kakakin 'yan sandan birnin kabul ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kuma yi allah wadai da abin da ya kira aikin dabbanci da aka auna kan fararen hula na afghanistan wani asibitin agajin gaggawa da ke kasar italiya a kabul yana jinyar yawancin waɗanda suka jikkata. An naɗa babban hafsan sojan ƙasar Rasha a matsayin jagoran dakarun da ke yaƙi a Ukraine jiya Laraba. Wannan mataki ne da ke nuna rashin gamsuwar fada Kremlin da yadda ake gudanar da jagorancin a halin yanzu da kuma kurakurai a aikin soja. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Laraba cewa an naɗa Janar Valery Grasimov a matsayin sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwa a Ukraine shine babban hafsan hafsoshin sojin rasha hukumar lafiya ta duniya da who ta ayyana kasar uganda a matsayin wacce babu cutar ebola jiya laraba kwanaki 42 tun bayan samun wanda ya kamu na ƙarshe barkewar kwayar cutar nau'in sudan wanda ya fara a watan satin bara ya yi sanadin mutuwar mutane 55 an bayyana haka ne a wani taro a gundumar mubende wadda a yanzu aka fi sani da cibiyar barkewar cutar ebola nau'in sudan karo na biyar a kasar uganda Firaministan kasar Pakistan Shehbaz Sharif ya yaba wa kasashen duniya jiya Laraba bisa alkawarin da suka yi na dala biliyan 9.7 a taron da suka yi a wannan mako a Geneva domin tallafa tallafawa ƙoƙarin Islamabad don farfaɗowa daga mummunar ambaliyar ruwa da sauyin yanayi ya haifar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe takwas na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baban Lady ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniya namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Huta lafiya. ma'asalam.